عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أنكرقوا حديثي دقى عبد الله بن مسعود الله يقارى مسيح الدايات دقى النبي صلى الله عليه وسلم ياتي zagin musulmi fasikanci ne yaƙarsa kuma kafirci ne wannan hadisi bukari ne ya fitar da shi a cikin littafinsa na sahih bukari wannan hadisi yana da matuƙar girman gaske shi yasa al-imam al-bukari ya kawo shi a cikin babi wanda yake magana باب الخوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو, وهو لا يشعرون babin da yake magana a kan cewa mutum zai iya ɓata ayyukansa ba tare ma da ya sani ba hadisi ne wanda yake bayani akan lalle duk wanda ya dage wajen zagin musulmi da kuma ƙoƙarin ƙasa ko faɗa da shi to wannan zai iya kai shi ga kafirci idan ya halasta hakan to ina ga shugabanka kuma shugaban musulmi shugaba wanda yake musulmi ko kuma shugaba wanda yake shugabanta musulmi kuma shi ma musulmi ka riga zagin shi alhali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zagin musulmi fasikanci ne kashe shi kuma ko ya karsa kafirci wanda ya yi nuni da wani alheri yana da kwatankwacin ladan wanda ya aikata